Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare na yau talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ciniki a kasuwar kara a jihar Sokoto sun yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa sakamakon wata gobara da ta tashi a kasuwar bayan haka yayin da waɗansu yankuna a jihar katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga hukumomin jihar sun yi wa muryar amurka bayani game da halin da ƙananan hukumomin jihar ke ciki da ma sha'anin noma muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindigan daji ke kara ta'azzara a jihar Nijar Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu ilimin kimiyya da 'yan gwagwarmaya a Afirka sun bayyana takaicin sanarwar da hukumar tantance ingancin magunguna da abinci ta Amurka ta fitar dangane da allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Johnson Johnson ya sarrafa. Makon da ya gabata, CDC ta shawarta ba da fifiko wajen amfani da rigakafin Moderna da na Pfizer kan na Johnson Johnson. sabili da damuwar samun dunkulewar jini da ba safai hakan ke faruwa ba idan aka yi amfani da maganin na johnson and johnson an fi amfani da rigakafin johnson and johnson a nahiyar afirka ne sabili da sau ɗaya ake yi kuma baya matukar buƙatar akwatin sanyi na musamman ma'aikatar lafiya ta afirka ta kudu ta ba al'umma ta tabbacin cewa rigakafin na johnson and johnson ba shi da wata illa A halin da ake ciki kuma wani mutum a jihar Texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona omicron nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka Amurka. Jami'an kiwon lafiya a karamar hukumar Harris sun ce mutumin ɗan shekaru hamsin bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. hukumar cdc ta faɗa jiya litinin cewa nau'in omicron ne kashi 73 cikin 100 na sabbin kamuwa da ake yi a amurka da kuma ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar zuwa kashi 6 cikin 100 daga adadin da aka samu makon da ya shige yadda nau'in kwayar cutar corona na omicron yake yaduwa kamar wutar daji ya sa hukumomi a Amurka suka sake ginda sabbin sharuɗa da kuma ƙaƙaba sabbin takunkumi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sa wa takunkumi. Masu zanga-zankan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka suna rera taken kin jinin Amurka dauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kuɗinmu da aka hana mu taɓawa, a bar mu mu ci abinci. Waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasa zanga-zangar suna kira ga Washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje. Bisa ga cewarsu al'umma Afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗa su da wannan takunkumi. waɗanda suka shirya zanga-zanga sun rarraba takardun buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken inda suka bayyana cewa gwamnati da ƙasashen yammacin ke marawa baya wadda ta ruguje ta bar bashin dala miliyan 600 na ayyukan kwangila da aka gudanar da ba a biya ba ƙarƙashin ayyukan kwangila da ƙasashen duniya ke ɗaukan nauyi. Washington ta toshe kafar da Kabul za ta iya taba sama da dala miliyan tara da ke asusun ajiya Amurka nan da nan bayan kwace mulkin da mayakan Taliban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama suka yi a tsakiyar watan Agusta. Toshe kafar samun kuɗin da kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kabawa Afghanistan ya sa tattalin ƙasar ta Afghanistan da ke dogaro ga tallafi da ake samu daga kasashen duniya na tsawon shekaru 20 ya kusa faduwa ƙasa warwas. Daga ƙarshe ƙasar Japan ta rataye waɗansu fursunoni uku yau talata aiwatar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru biyu a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Human Rights suke kushewa yadda ƙasar ke amfani da hukuncin kisa. an sami ɗaya daga cikin mutanen uku da aka rataye Yusutaka Fushijiro da laifin kashe mutane da cinna waɗansu wuta a shekara ta 2004 yayin da aka samu biyun da laifin kashe wani ma'aikacin gidan wani wasa a shekara ta 2003 ana aiwatar da hukuncin kisa cikin matukar siri a ƙasar japan inda ba a shaidawa fursunonin makomarsu sai ranar da za a rataye su. tun shekara ta biyu da bakwai japan ta fara bayyana sunayen mutanen da za a kashe da kuma laifukan da suka aikata sai dai har yanzu ba a samun cikakken bayani a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla. A Najeriya 'yan kasar na ci gaba da fuskantar matsaloli nau'o'i daban-daban waɗanda ka zo da asarori masu tarin yawa. Wannan karo gobara ce ta sake lakume kayayyaki da har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a san adadin su ba. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto wanda ke nuna cewa gobarar ita ce irin ta uku da aka yi a cikin wannan shekara a kasuwanni daban-daban. Gobara na daga cikin nau'o'i na musibbu waɗanda kan shafi al'ummomi a duniya tare da haifar da hasarori wannan gobarar da ta tashi a kasuwar kara da ke sokoto a arewa maso yammacin najeriya ta faru ne lokacin da 'yan kasuwa ba su gama jimami ba na ta biyu da suka faru a cikin wannan shekara da suka shafi sassa da dama duk da yake gobarar ta shafi wurare a wannan kasuwar amma ta fi shafar wurin masu sana'ar karafa kama daga masu kofofin karfe kwanon rufi baro da dai makamantansu inda kuma tabbazu zuwa wasu sassa. sunana aminu buhari sarkin makeran sarkin musulmi da ni dai misalin karfe biyar da kusan minti goma sha biyar aka buga min waya ga abin da ke faruwa to korin taho Allah ya kaddari dukkan wuraren namu sun riga sun kama kuma babu yadda za a yi a shiga wurin ɗaukar wani abu duk da kaka tunanin wannan hasara za ta iya wuce haka nan. suna na alamin bello mijin yawa ciyaman na masu wanda sokoto state muna da shago guda biyu lalle Allah su wani sun suna ma muke kwashe irin karafan da sun ka kone muna mai so a cikin wani shago da ba hakan ga sannan mu ci gaba da aikin ta da dakunan namu Allah so sunana Alhaji Kabiru to sana'a wake da gero da dawa da masara da shinkafa ka lura ga abubuwan da gana ana kwasa dakin gana da gani akwai buhu ya haɗa shidda wanda a ci da wanga daiki guda ga wasu ɗancan guda biyu sun ƙone na komi ba a yi su ci ba. Gobarar wadda ta tashi da misalin karfe biyu zuwa uku na dare har lokacin hada wannan rahoto akwai birbishinta duk da yake jami'an kashe gobara sun kawo dauki cikin lokaci a cewar nemo bawa na sashen kashe gobara na jihar sokoto an kira mu wajajen hudu da wasu mutuka akcin mota ta tashi takinan kamar ka sani kamar da akcin yan kwana kwana dama ba kwana muka ba an kira mu wannan lokacin ki an kira kuma na motoci kuma ko da muka zo wuta ta kama ko ina amma da ka gane mu nan iyakata mun ka kuma Allah taimake mu kuma an samu cin nasara daga laba kan wanga duba da cewa wannan karo na uku kenan gobara tana haifar da hasarori ga 'yan kasuwa ga kasuwanni daban-daban shugaban kungiyar 'yan kasuwa a jihar sokoto alhaji cika sarkin gishiri ya ja hankalin jama'a da ma hukuma a iya kiyasi ba don ba wuri guda ba ne akwai 'yan haci akwai makera akwai 'yan kaba akwai mi akwai mi abubuwa ne da yawa kowane gefe ba iya tantancewa ba kira ga gwamnatin jihar sokoto da ke wannan aiki nata ne nauyinta ne na kara gidajen kashe gobara domin samun sa'ida tuni dai da gwamnati ta jajanta wa jama'ar da gobarar ta shafa ta bakin mataimakin gwamna munir muhammad dan iya kuma game da kuka gani ma'aikatan kashe gobara yanzu suna wurin in allah ya so za a shigo domin a yanki larin wurin domin mutane su ci gaba da sana'arsu yanzu haka dai 'yan kasuwar da suka yi asara sanadiyar gobarar da ta faru a farkon wannan shekara na ci gaba da fuskantar matsaloli na rashin ingantattun wuraren kasuwanci abin da yasa suka mamaye titunan da suka zagaye kasuwar duk da yake makon da ya gabata gwamnatin jiha ta kaddamar da kwamitin da zai ba su tallafi yayin da 'yan kasuwar wayar tafi da gidanka da suka yi gobara kwanan baya ke jiran samun ɗaukin gwamnati yanzu kuma ga wata ta auku abinda jama'a ke ganin dokar matakan kare aukuwarta to sai hukuma da su kansu 'yan kasuwa da sauran jama'a sun bayar da haɗin kai sosai muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir yayin da wasu yankunan jihar katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga hukumomin wannan jihar su yi wa muryar amurka bayani game da halin da ƙananan hukumomin jihar suke ciki da ma sha'anin noma wakilin haruna mamman bako wanda a halin yanzu yake ziyara a jihar katsina ya hada mana rahoto Daya daga cikin jihohin arewacin tarayyar Najeriya da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da ma kaiwa jama'a hari ko matafiya babu gaira babu dalili ita ce jihar Katsina kuma duk da ƙoƙarin da hukumomi ke yi domin magance wannan matsalar ana iya cewa har yanzu da sauran zomo A kan wannan zancen na matsalar tsaro a waɗansu yankunan jihar Katsina musamman masu iyaka da jihar Zamfara na tambayi Alhaji ya'u umar gwaje gwajo kwamishinan kananan hukumomi na jihar katsina ko yaya kananan hukumomin na jihar ta katsina ke rayuwa a cikin wannan matsalar to alhamdulillah kamar yadda ka faɗi kuma duniya ta sani al'umma suke gani suke saurare allah cikin ikon shi allah ya jarabce mu da wani al'amari wanda ba abin da za mu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah cikin ikon shi shi kan sauka da al'amura kuma allah shi ke kawo sauƙin su alhamdulillah mun fuskanci matsaloli daban-daban a cikin waɗannan ƙananan hukumomi namu musamman guda sha biyu da suke eh, yammacin wannan jiha ana samun abubuwa daban-daban kuma abubuwa daban-daban na matsalar tattalin arziki sun faru a matsala ta eh, tsaro ta janyo tattalin arzikin wannan yanki ya yi ƙasa a harkar noma da sauran wasu al'amura na zamantakewa ya faru to amma allah cikin ikon shi tun daga lokacin da aka fahimci wannan matsala ba karamar matsala ba ce a aka ɗauki mataki mai girma gwamna ba dare ba rana ya ɗauki matakin ganin cewa ya kawo sauƙinta. Daya daga cikin ababen da ke tallabe tattalin arzikin arewacin tarayyar Najeriya shine noma kuma wannan fannin na samun nakasu a arewacin Najeriya a waɗansu yankuna saboda dalilan tsaro shi yasa nan nemi jin ko wani hali ne ake ciki a jihar ta Katsina game da lamarin noma kasancewa 'yan bindiga sun haddabi man manoma mazamna karkara cewa da alhaji ya'u umar gwajo-gwajo kwamishinan kananan hukumi na jihar ta katsina shi idan aka kira rashin tsaro ya kunshi abubuwa daban-daban kuma komi zai iya samun cikas a sandiyar wannan rashin tsaro kamar shigowar covid-19 ne ta wannan jiha tamu gwamnati tana iyaka bakin kokarinta na farko dai danganin cewa noman nan bai samu cikas a wannan jiha tamu abinda za ta iya yi tana iya abinda ko muke roƙon Allah subhanahu wataala ya cika mana muna roƙon shi gwamnati gwamnati tana samar da yanayi na tsaron nan wuraren da suke fama da wannan matsaloli kamar mu a nan jiha ba mu samu matsalolin da ake samu a wasu wurare ba cewa mutane ko sai sun biya su kwashe amfanin gonansu ko kuma suna samun barazana wanda ba za a ce ɗari bisa ɗari babu ba amma abu ne wanda bai kai abin faɗi ba in ka kalli faɗin jihar katsina ka dubi al'ummar jihar katsina kashi ɗari bisa ɗari manoma ne saboda haka noman da muke yi ana samun gibin shi ana samun cikas shi to amma bai kai mawar da zai zama barazana gare mu ba saboda gwamnati tana shigowa ciki ana tallafawa da shawarwari ga manoma yadda za su sa abubuwa masu yi da wuri kuma gwamnati a wasu bangarorin muna da dazuka ta wadda ba su iya noma a wasu wuraren an fitar da su an ba su wurare suna nomawa sakamakon abin da suka rasa ko irin rashin iya noman da ba za su yi a can waje. komai dai take ciki ka kanga da zaran karfe shida na yamma ta karatu kafa na so ma daukewa a bisa hanyoyi masu zuwa garin katsina saboda fargabar waduwa tarkon yan bindiga haruna mamman ba na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga katsina a najeriya a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan motar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. To madalla da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan ta'addan daji ke ƙara ta'azzara a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai 'yan bindiga na ci gaba da gallazawa jama'a a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Wannan matsala ta 'yan fashin dajin dai na ƙara ta'azzara a wasu yankunan karkara na jihar Naija da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai lamarin ya jefa dubban mazauna karkarar cikin wani yanayi na tashin hankali. domin kuwa da dama daga cikin mazauna karkarar sun tsere sun bar gidajensu saboda wannan tashin hankali na 'yan fashin dajin kamar yadda wannan da ya kira daga garin kuimo ta yankin karamar hukumar mariga da ya nemi a saka sunansa ya ce sun kwana a saman tsaunuka ne a wayewar garin ranar Talata nan. Eh sun shigo da karfe biyun rana kan ayayi mashin a takaice dai da yake muna da tsaunuka garin da muke to mun kirga mashin ɗari da ashirin da biyu. To suka zo suka yi ta halbe halbe cikin gari aka wace aka bar musu gari yanzu magana gada nake da kai ina saman tsauni yanzu gida nake magana da kai. kuma ilahirin garin nan babu ɗan adam da ke ciki yanzu Aka muka wuni da tsayamu da ƙananan yara da za a ce ka zo yanzu da za a ce yanzu nan ka zo ka zo garin ka gani sai ka ga abin da kila baka taba tunani zai faru ba a duniyan nan ga yanda mata da ƙananan yara suke saman tsauni ba abinci ba komi a garin ba kowa ba a takaice za a samu mutum dubu hudu zuwa biyar a takaice ana saman tsauni a gwamnati ta abin da nake muke bukata nan garin domin yau shiga su garin shiga na uku kenan sun zo cikin azumi sun zo nan bayan azumi sun kashe mutum talatin da wani abu to abin da muke bukata yanzu gwamnati ta ta kawo mana jami'an tsaro tun da wurin sun mai da shi kamar labis na zuwa da dawowa sun gurgu sun tsaya sun talauta mutane cikin garin kuyo ba adadi sun kwashe ko yau shiga gari su sun faffasa shaguna sun kwashe kadarori jama'a sun wuce da su sannan abin bakin ciki abin bakin ciki ne da zan gaya maka mutanen nan ko da suke shigowa babu wani jami'an gona gwamnati da ɗauka daga jiha zuwa gwamnatin tarayya wanda ya taɓa zuwa ya yi jaje ko kuma ya kawo tallafi magana gada ne da kai yanzu muna daji ne kilomita biyu kuma Allah da ya san wanda sun ka kashe wallahi cikin masallaci za ka magana ga kai jiki na kace kace ke da shi yanzu wani hali garin yake ciki to wallahi ba tsarin muna daji magana ga da kai kilomita biyu zuwa uku tsakanin mu da garin nan wallahi ba mu sau abin da ake ciki ba don yanzu haka bindigogin ma muke ji suna kara kuma da yawa suka zo wallahi da yawa suke ba tsari da yawa suke don ba da yake mun riga mun rikice suka ce sai muka kwakwata suka ce to duk wanda bai mutu bai tashi ko mu shi sai muka tashi mun hito suka gargado mu cewa mu zo wanga jet sai nace a wanga jet za mu yi to ni da ina hito Allah ya sata da rabo in tsere ko sai ni sheko da gudu ni tsago ta gidan mai gari ni shigo gidajen mutane gidajen mutane sai muka daji yanzu haka magana gidan kamar a jihar Bauchi cikin garin a can karamar hukumar Masheguma yan bindigar ne suka dora biyan kuɗin haraji ga manoman dajin yankin rumbun giwa kafin su ɗebe amfanin gonarsu in ji malam sani wani mazaunin yankin mu halin da manoman mu suke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda manoman nan suna neman taimako daga gwamnati wallahi saboda manoman su yan bindigan nan sun sa haraji ne wanda yake idan manomi bai biya ba sun hana shi ya je wurin ya yi aikin gonan shi to shine su manoman suka hada kungiya kai buga wannan rikici suka yanke ma kowane manomi kuɗi da zai biya na wurin idan ya biya su akwai cikin su manoma da akwai shugaba da suka nada idan aka biya aka hada kuɗin za a baka wannan risiti wannan risiti shine za ka je ka kana aiki in kana aiki kana rike da risitin kuma masu aiki ka tura za su rika rikici din yanzu malam wannan risiti da aka rubuta rumbun giwa da na gani a social media eh. da gaske ne a da gaske ne ranka da daidai ko waɗanda sai suka shaida masa gaske ne kuma ko wanda suka ba da kuɗi. To yanzu in suka biyo kuma in baka biya kuɗin ba shine sai su ɗauki su kama su. Na'am to yanzu an riga an fara ɗebe amfanin gonan ko da saura. An fara ɗebewa ko wanda suka ɗebe da yawa wasu sun ɗebe na su dole ya zama aiki din ana zuwa ne ana yi maka yin rurin wake ne da an yi abin da ana yi wasu kana sa masu mashin suna kwasowa. Na'am to waɗanda suka biya ne suka fara ɗebewa ko ko dai kawai karfin hali ake. Eh wasu wanda suka biya sun ɗebe wasu kuma na karfin hali duk da haka na wallahi wasu na karyan hali suna zuwa suna ɗebo. To gwamnatin jiha ta ce kakkowa ya biya ya suka ɗauki wannan sanarwa. ranka kai daɗe gwamnati in ta ce ka a biya yanzu kaga kayan gonan nan musamman wake ko masara lalacewa zai ko mutanen nan suna iya su zo su sa ma wurin wuta ma su lalata shi gaba ɗaya. Wato su kona wurin. eh su kona wurin dole ne ya kama musu dole ne su biya saboda wake yanzu in ya kai wa haka ba a yi mai cince shi ba kuma ba a kara fesa mai magani ba zai lalace kwari za su fada cikin shi Na'am, to wani daga ƙarshe me zaka ce game da yanayin ɗebe amfanin gona a yankin Mashegun a cikin wannan yanayi? a to gaskiya alhamdulillah saboda duk da haka na dai manoma sun yi bakin kokarin su saboda da yawa dai sun sun riga sun da nan wanda dai suke wannan dajin rumbun giwa din ne su ne suka ragu da suke da dan dama wanda ba su dibe ba su har yanzu gwamnati su ana neman taimako har yanzu mutanen nan suna nan cikin dajin nan cikin waɗanda suka ɗauka din nan jiya sai jiya ma suka sako guda wanda yake ma malamin makaranta shi ma dai Alhaji Yusuf dan baba mai doya da ke zaune a garin bobi ta yankin karamar hukumar mariga ya kuka matuka akan wannan matsala ta rashin tsaron mu dai ya zuwa yanzu tun daga ran da aka yi wannan abu har zuwa yanzu ba mu ga wani jami'in tsaro ko wani makamancin abu wanda gwamnati take ke ta turo mana wanda za mu ce gashi daga gwamnati yake har yanzu ba mu gani ba da gwamnati za ta ba talakawa dama su kare kansu da wannan za su iya da haka ɗin aka yi a ba talakawa dama su kare kansu. Wannan gwamnati kan ai duniya ta sani wannan gwamnati ta kasa. Fata na ina kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari ta ta kawo mana ɗauki domin abun ya kai lahaula wala wata gaskiya. Dama dai tun a cikin makon jiya ne hukumomi a ƙaramar hukumar Wushishi suka ba da sanarwar rufe illahirin makarantun boko na yankin. saboda fargabar waɗannan 'yan fashin dajin. To hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen tabbatar da ganin sun shawo kan wannan matsala in ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious. Yanzu akwai security man ga an tura tun jiya da dare ake ne muke yi kenan. Eh, ko yanzu aka mun tura duk 'yan sanda da sojoji ma da Air Force muna waje ana shirya domin a takule nasu. Da yi kuma Allah zai dora mu kansu. na masu nazari sun ce kamar wayanda ake korowa daga sokoto zamfara ne katsina su ne suke wannan ba mu sani ba ko akwai wani mataki da za ku dauka na haɗin gwiwa da jami'an tsaron can saboda a tare su eh muna haɗa gwiwa kuma yanzu na riga na kira shi kwamishina na sokoto na yi magana da shi kuma yanzu kuma mutuwa a wajen su jami'an tsaro a wajajen bangaren su hmm. a cikin boda tsakaninmu da da sokoto da niger da kaduna ma har kaduna so da inda an gaza tafiyan su a gaya mana da wuri musaya da zamu tattale su da iko Allah za mu samu nasara tuni dai masana harkokin tsaro suka buƙaci hukumomi a jihar Niger da su ƙara jan ɗamara wajen tare 'yan fashin dajin da ake korowa daga jihohin Sokoto, Zamfara da kuma jihar Katsina da Kaduna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida na tsari. Yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako ya sake dawowa da labaran wasanni. Wasanni a takaice. mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a karshen makon jiya ne albarkacin bikin cikon shekaru 63 da Nijar ta zamanto jamhuriya shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya halarci wasan sada zumunci tsakanin tsohin 'yan wasan kwallon kafa na ƙungiyar kwallon kafa na jamhuriyar Nijar MENA National da takwarorinsu tsohin taurarin kwallon kafa na nahiyar Afirka cikinsu hadda JJ Okosha na Najeriya da Anthony Bell na Kamaru da Haji Diouf na ƙasar Senegal da sauransu. inda aka tashi wasan da ci uku da hudu a nasarar da tsohon tauraron nahiyar afirka suka samu gaban takwarorin su na jamhuriyar nijar kuma kusancewa hilin kwallon kafa na star general sani kunce na babban birnin mai ya cika makil da 'yan kallo da suka je kallon wannan wasar duk da a jamhuriyar ta nijar kusancewa an ci gaba da wasannin kwallon kafa na super league professional na kasar kuma an yi wasanni kamar haka as guard national du niger tawa AS Fan ta sojoji ci biyu da ɗaya sai Sahel Sporting Club ta ya mai ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun Racing Bukoki ta ya mai AS Nishelek ta wutar lantarki ta wa Irana ta kamfanin hako ma'adanin uranium ta Arlit jihar Agadez ci biyu da nema. AS Police ta 'yan sanda ta wa Espoir ta zandar ci uku da biyu. AS Sony Daptaman Peter ta yi bi da bi da Akokana Football Club ta Arlit jihar Agadez. Olympic Football Club ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale national sai gs tawa da ta sha kashi a hannun as don ta ya mai da ta mataci biyu da nema idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na super league professional na jamhuriyar niger as nigeria ke kan gaba da maki 24 ta biyu as guard national da maki 20 ta uku as don da maki 19 ta hudu as police da maki 16 ta biyar us gendarmerie national da maki 16 ta shida ita ce a kukana ta arlit da maki 10 goma sha uku sai ta bakwai sahel sporting club ta mai da maki goma sha ɗaya ta takwas sport ta zandar da maki goma ta tara racing bukoki ta mai da maki goma ta goma is fan ta sojoji da maki tara sai ta goma sha ɗaya olympic football club ta mai da maki tara ta goma sha biyu is sony dep ta man fetur da maki takwas ta goma sha uku ita ce irana ta arlit da maki bakwai hotel bundi ta baya ita ce gs tawa da maki shidda kawai har yanzu dai a jamhuriyar niger kusan cewa yanzu haka dai aski aiki ana iya cewa ya kawo gaban goshi domin a ranar 24 in Allah ya kai mu ranar Juma'a ta wannan makon ce za a bude wasannin gargajiya na kokowa kobi na kasa wanda a wannan shekara babban birnin mai zai karbi bakuncin sa ku dai san cewa kowace jiha daga cikin jihohi bakwai da babban birnin mai takwas za su kawo 'yan wasan kokowar gargajiya din su goma kenan 'yan wasan kokowar gargajiya tamanin ne da suka to daga jihohi takwas na jamhuriyar Nijar za su dafsa domin lashe takobi na kasa na kokowar gargajiya na wannan shekara haruna mamman bago na birnin gwanne sashen hausa na muryar amurka daga katsina a nigeria. to malam haruna yanzu kuma ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya shugaban amurka joe biden zai jawabi yau talata kan mahimmancin yin rigakafin covid-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatin sa take dauka na shawo kan annobar ganin yadda adadin waɗanda suke kamuwa da cutar corona ya ruba abin da aka gani watanni biyu da suka shige yayin da silisan waɗanda suka kamu da cutar suke ɗauke da nau'in omicron wani mutum a jihar texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona omicron nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a amurka jami'an kiwon lafiya a karamar hukumar harris sun ce mutumin dan shekaru hamsin bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin kabul a afghanistan yau talata suna neman amurka ta saki ƙaddarorin afghanistan da ta sa wa takunkumi masu zanga zankan sun taru a kofar ofishin jakadancin amurka suna rera taken kin jinin amurka dauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kudinmu da aka hana mu tabawa a bar mu ci abinci waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasu zanga zanga suna kira ga washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje bisa ga cewarsu al'umma afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗa su da wannan takunkumi masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye shirye mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dake da wani sabon shiri yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta da umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba ya makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum